yanzu dare ne na juma'a 23 ga watan muharram hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da shida ga watan disamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun littafin ashabin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam, na Ahmad Mustapha Faisal Allah Madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Littafin nan kamar yadda muka sani yana bayani dangane da tarihin sahabban annabi, wannan kaɗai ya isa littafin daraja. To, a bayan da muka ƙare magana dangane da ‘yan taƙaitattun bayanan da malamin ya kawo akan tarihin Sayyidina Abubakar, to sai mu ga dacewa mu zo mu bayyana ma mutane wani abu kaɗan daga cikin abubuwan da makiya addinin musulunci suka ambata domin ɓatanci ga sahabbai domin su sama waɗanda ba su riga sun shiga cikin addinin ba kyaman addinin su kuma waɗanda suke cikin addinin sai rauni ya kama su to kasantuwan wannan abin ana yada shi kuma sun ɗauka addini ne to sai muka ga mu ɗauko abin daga tushe sai mu tsitsinka bayanan a cikin tsakankanin tarihin da zami na waɗannan sahabban in mun samu gaba sai mu ɗan tsakura wani abu a wata gaba ma sai a ƙara tsakurawa domin ya kasance har littafin ya kai ƙarshe to akwai abin da za a ambata na mai da martani da bayyana gaskiyan abin da ya faru a zamanin waɗannan sahabbai masu tsarki Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayani ya kai mu inda muka zo da littafin hikmatun min at-tarikh ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn ah, radiyallahu anhu sanata ihida wa sittin alhijiriya na Uthman bin Muhammadin al-Khamis Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a inda mun ɗauko bayani ne dangane da wasa'ilil ikhbariyyin fi tashwihi tarih a inda muna ƙarƙashin gaba na biyu da ya ce a ziyada alal haditha awin nuqsan minha bi qasd tashwih labari ko abu zai faru to amma mai ƙoƙarin gurɓata abu da lalata shi yayin ba da labari to sai ya ƙari in ya lura cewa ƙari ne zai haifar da ɓatancin ga wanda yake son ɓatawa in kuma ya ga ragi ne zai yi to sai ya rage to shine sai mala ya buga misali da ƙadiyya ko hadisa na saqifatu bani sa'ida to mun fara tattaunawa inda malin ya ce zai fara gabatar da ruwayan da abu mihnaf lot ibn yahaya halik talib ya kawo wanda shi wannan kamar yadda muka ji malaman hadithi sun yi bayani a kan shi cewa cikakken makaryaci ne zindiki ya yi ruwaya iri-iri na ɓatanci da cin mutunci ga sahabban annabi shi bai ƙaunan sahabi ne kwata-kwata saboda shi ne sahabi to ba da kowa ya abota ya amintaka ba sai da annabi kiyayyar annabi ke sa ƙin sahabbai in har kana son annabi za ka so sahabbai to shi ne sai mala ya kawo mana labarin da shi abu mihnaf ya zauna ya bayar sai kuma ya fara kawo mana ruwayan da ta zo a cikin sayol bukhari ruwaya ta gaskiya na wannan hadisa da ta faru to mun fara karantawa sai lokaci ya ƙure za mu ɗauko daga inda mala ya ce wa kana umaru ya ƙul to suna tafiya sun isa wannan waje umar ya tanaji maganan da zai yi kwatsam sai abubakar ya ce mashi ya shiru to ya ƙulu umar umar sai ya kasance na cewa ma arattu bi zalika illa anni kad hayyatu kalaman ya ce haƙiƙa na kintsa maganan da zan yi faƙad a ajaba ne kuma maganan da zan yi ɗin na tsara ta ko maganan ta ƙayatar da ni yadda in na yi ta kowa zai gamsu amma da umar abubakar ya tsaye da ni in ji umar kashetu Allah ya blagahu sai na ji tsoron kar kuma ya zama abubakar duk jawabin da zai yi ba zai zama da tsari kamar yadda ni zan yi ba ko mun gano wannan da kyau ku sun mata kallama abubakarin kuma da ce to dai abubakar sai fara magana fata kallama ablagan nas kuma ya maganan da ya gamsar da mutane faƙala fi kalamihi a cikin bayanin da abubakar ya yi sai jawabi da cewa na hannun umara mu muhajirai to al'amarin jagoranci a hannunmu yake ba an tumul wizara ko ko mutanen madina al'amarin taimaka ma shugabanci a hannunku yake to kowa ya koma inda yake mu dai mu ne jagorori shi da jagoran tafiyan dama a cikinmu yake ko kuma kun zo dama ku taimaka ma tafiyan ne to ku ci gaba da yanda kuke kar a da tafiya abu ya kawo wani irin abu ba wai haka ina fatan mun gane wannan da kyau faƙala hubbab bin al sai hubbab dan mundir ya ce la wallahi la naf'al ya ce a'a wannan ba zai yiwu ba minna amirun wa minkum amirun cikinmu a samu jagora kuma cikinku a samu jagora faƙala abubakarin sai sayyid na abubakar ya ce la haka ba zai yiwu ba walakin na al'umara ku sani jagoranci dai a hannunmu yake wa an tumul wizara ko kuma ku ne masu taimaka ma wannan jagorancin hum ausatul arabi daran wa arabuhum ahsaban fa baya'u umara aw aba ubaida mun gano wannan da kyau ku yace ai waɗannan da suka zo garin naku a matsayin su ne jagorori to su ne 'yan tsaka-tsakiyar larabawa a wajen komi kuma sun fi larabawa girman nasaba ƙurai shawa ne suke sama su ne jagorori ba wani wanda yake zama jagora a kansu saboda haka ko ta ko'ina ina mu sama muke da ku mu ne za mu jagoranci fa bayi o umar abubakar ya ce kai ku mike ku yi ma umar mu baya au aba ubaida ko kuma ku yi ma abu ubaida ibn jarrah ku je ku yi masu mubaya'a su bai fa ba wani wanda yake wani abu da tunanin waye zama wani abu su suna aiki ne don Allah kawai mun gano wannan har aka je wannan abubakar bai taba sawai a ran shi wai zai zama jagoran wani ko wani shugaban wani ba cewa ai ɗayan cikin waɗannan mu baya. faƙala umar sai sayyidina umar ya ce bal nubayi uka anta ba ni za a yi ma ba ba abu ubaida za a yi ma ba kai da kanka ne za mu maka mu mubaya'a fa anta sayyiduna ai abubakar kai ne shugabanmu wa khairuna kuma ka fi mu alkhairi gaba ɗaya wa habbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya fi son ka sama da kowa a cikinmu fa khadha umaru biyadihi nan take sai umar ya kama hannun abubakar fa baya'ahu sai mai mubaya'a wa baya'ahu nasu sai mutanen da ke nan gaba ɗaya sai suka yi mai mubaya'a kafin wuce nan waye tuno wata magana a cikin ruwayan abu mihnab can cewa ya yi ba umar ba ne ya fara mubaya'a mun gano wannan da kyau ku san da ya nemi cewa za a yi ma abubakar mubaya'a har ya miƙa hannu kwatsam zai mashi mu mubaya'a sai kawai bishir Buna sa'adin sai ya riga shi sai mai mu mubaya'a wai idan aka ce hatta khalifancin abubakar wanda ya fara mu mubaya'an farko zai samu wani daraja umar ne to su ba ma za a ba su ma faida da khalifancin ba to ba za a ba ma umar wannan credit din ba kun gano wannan da kyau ko sau da hasadan tsiya idan tattaunawa ya hada ka da wani takadari wanda shi saboda takadarci bai yadda da cewa abubakar khalifa ba ne sai ka ce ba wani ba wani abu ba wani abu amma dai kai da fatimatu zahara ta fi kowa sanin khalifa ku don lokacin da annabi ya rasu kuna da abin da kuke tadawa na rikici cewa matsalan gonan fadak da wane da wane na gado to da ta tashi wajen wata ji mun fahimci wannan in ali ne khalifa kaga kenan a ɗaki za ta tambaye shi amma sai ta tafi gidan abubakar ta tafi gidan gwamnati ta je ta samu abubakar ta ce maganan gado ya ce kwarai annabi ya gaya mana ya ce su tawagan annabawa ba a gadonsu abinda duk suka mutu suka bari to sadaka ne kaga kenan ashe fatima ta san abubakar khalifa ne amma kai kana rayuwa a ƙarƙashin mulkin demokradiyya za ka mutu ba imani ka kuma baka san waye khalifa ba amma fatima ta sani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai abubakar umar ya mai mubaya'a mutanen da ke cikin wannan rumfa su ma gaba ɗaya sai suka miƙe sai suka yi mubaya'a faƙala ƙa'ilun sai wani ya ce ƙataltun sa'ad mun obada wallah kun gama da sa'ad ɗan obada da yanzu fa shine shugaba shine ne ma'anan ƙataltun faƙala umar sai umar ya ci a'a ƙatalahullahu in ma gamawa da shi ne ba mu muka gama da shi ba Allah ne ya gama da shi ya tsara Allah ne ya tsara tini ga wanda zai zama khalifa a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun gano wannan da kyau ku, wannan bayani malai ce karanta sayul bukhari a kitabar fada'il sahaba a babulo kuntu muttakhizan khalila a lamba hadisi na 3667 da lamba hadisi na 3668 mun gano wannan da kyau ku قال Hafiz Ibn حجر رحمه الله ibn hajar Allah ya ƙara mashi yadda ce ƙaunuhu fa qala qa'ilun qataltum sa'ad ibn ubada yanzu fa iyakan ruwayan bukhari kenan kaga iyakan da kenan ta ƙare yanzu wannan wani sharhi ne kawai malam zai yi mun gano wannan da kyau ku sharhi ne bari mu karanta sauran bayanin sai mu karanta sharhin daga ƙarshe kun ga iyakan abin da ya faru kenan amma shi abu mihnab kan labarin shi kenan eh har sharri ya masa dan ubada cewa wai ya daina zuwa sallah gaba da mala yace hazihi riwayatul imam al-bukhari wannan ita ce riwayar al-imam al-bukhari wa hiya kamanara, nara qasira takaitacciya kuma yar gid haka wa hazihi haqiqatu saqifa kun ji wannan abin da ya a cikin sahih al-bukhari shine hakikan abin da ya faru a wannan fatu ba ne sa'ida daɗin. amma ma hu abu mihnaf amma ƙare-ƙaren da abu mihnaf yayi min an na sa'ad bin Obada ƙala, wai sa'ad ibn ubada ya ce wa qatilukum zan yaƙe ku la salli ma'ahum mun wa kana la yusalli ma'ahum kuma wai ya kasance baya sallah tare da su wala yujammi'u bi jam'atihim kuma baya zuwa ya sallan juma'a bi ko wala yufidu bi ifadatihim kuma baya zuwa aikin hajji ya sako arafa tare da su wa annal hubbab ibn mundhir radda ala abi bakarin wai kuma hubbab dan mundhir yayi kace kace da abubakar wa ghayr zalika min ziyadat mala ce da ƙare-ƙare waɗanda ba wannan ba ba kullu zalika a batilun la tathbutu mala ce duk waɗannan ƙarerayi ne wanda kwata-kwata ba su tabbata ba mun gano wannan da kyau ku duk ƙarerayi ne fa qissatu saqifa mala ce kissan wannan saqifa din lam tagarik nisfa sa'a duk ba ta wuce 30 minutes ba minti talatin. mun gano wannan da kyau ko fi zahira iyakan abin da ya faru kenan wanzur kaifa asbahat riwayatun akbar mimma hiya alaihi kalli yanda aka mai da abin ya zama abu mai girman gaske sama da yanda kai tunani mun gano wannan da kyau fallaye ne fa da yawa fa abu mihnab ya kawo ga sunan barkatai ya ba ta mun gano wannan da kyau maganganu iri-iri wai duk an yi a wajen sai mala ya ce wa amma ma ya ta'allaku bisa sa'ad bin ubada amma magana dangane da abin da yake da alaka da sa'ad ɗan ubada da akhraja ahmad fi musnadihi an da bin abdurrahman qala fatakallama abubakarin wala lam yatruk an unzila fil ansar kun ga ya dige dige haka uku ko mana ya taƙaita waɗancan abubuwan a baya ne abubakar da zai magana to duk wani abin da ya sauka a kan mutanen madina na aya wala zakarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko annabi ya bayani min sha'anihim dangane da sha'aninsu illa wa zakarahu face sai da abubakar ya ambace shi mun gano wannan da kyau ku wa qala yace wa laqad alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ya ce hakika kun sani annabi yana cewa lau salakan nasu wadiyan wa salakatil ansaru wadiyan da mutane za su kama hanya su yi nan su ko mutanen madina su kama hanya su yi nan salaktu wadiyal ansar annabi ya ce korin da mutanen madina suka bi to nan zan bi mu tafi wala kada alimta ya sa'ad sa'ad ka san anna Rasulallah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala annabi ya ce wa an ta ƙa'idun sanda abin ya faru kana zaune a wajen ƙuraishin wulatu hadal amr jagorancin wannan al'amari ƙuraishawa ne za su yi babbarun nasi taba'un libarrihim in ana tafe cikin ayari ko cikin al'umma gayyen mutanen kirki ne ba ‘yan ɗirkaniya, ‘yan hayaniya, ‘yan taratsi ba, to mutumin kirki daga cikin Ƙureshu shi zai zama jagoran waɗannan gayyen mutanen kirki. Wa fajiruhum in kuma cikin ‘yan hayaniya ne, ‘yan taratsi, mashirmanta suka taru waje guda to in akwai bakure shi cikin waɗannan 'yan tagagi ɗin to ta taba'un lifajirihim sauran fajirai shi za su bi faƙala laho sa'adun sai sa'ad ya ce sadakta gaskiya ka faɗa annabi ya faɗi wannan na hannun wizara mu ne za mu zama wazirai wa antumul umara ko kuma ko ne za ku zama shugabanni mun saki Shi ne sai aka yi mubaya'a iyakan maganin kenan duk wannan maganin ta wuce minti biyu ne Haziyar riwayatul ukhra akhrajaha ahmad mala ce wannan wata ruwaya ce wanda alimamu ahmad ya fitar da ita fi musnadihi a cikin musnad nashi bisnadin sahihin da isnadi ingantacce amma mursal من رواية حميد بن عبد الله بن أوف رضي الله عنه ورحمه وهي إن كانت مرسلة ما ليش كوديك وأن رواية أحمد مرسلة إلا أنها أقوى بكثير تابي تهنيوي برجيك من رواية ذلك الكذاب sama da ruwayan wancan makaryaci abi mihnaf mun gano wannan da kyau ko ba inda aka wani batanci wani miki ya faɗi wata magana na zagi ko gaba ko yi wani abin da zai haifar da saɓani tsakanin musulmi kwata-kwata babu mun gano wannan da kyau ko amma jiyan da ya nuna su mutanen madina ba mutanen kirki ba ne neman mulki suke kawo ma sun ƙosa ma Allah ya mutu kuna gano wannan da kyau ko haka mutanen banza suke ɗaukan abubuwa su ta ƙoƙarin ɓatanci ga mutane ina fatan mun gano wannan da kyau su ta ƙoƙarin ɓatanci Allah wannan abin da suke faɗi ba ko ɗaya da ya faru iya kan abin da ya faru a wannan sakifa kenan in muka zo cikin karatu a wani waje za mu ɗauko ta mu ƙara karanta ta da wani sharhin Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kun ji mataki na biyu da su masu kawo tarihi ko labari suke bi su gurɓata al'amarin da ya faru na haƙiƙa a zo da shi ba a bisa suran da ya zo ba. talithan na uku a ta'awilul batil lil hada mummunan fassara ga abin da ya faru. Abu ya faru amma an tashi fahimto abin da ƙoƙarin fahimtarwa ga wasu sai a ce to an ka lura abin in aka lura da shi. Kun gano wannan da kyau ku? sai a mai tawili mummuna wa huwa an yajtahida fi ta'wilil hadath shine mutum yi ta ƙoƙarin yin ƙarin haske da bayyana manufan abin da ya faru ta'awilan batilan ƙoƙarin tawili na banna ya tamasha ma'a hawahu amma zai wannan abu ne ya tafi daidai da son zuciyan shi wancan mai ƙoƙarin gurɓata tarihi domin cin mutunci wa yasha ma'am mu'taqadihi kuma zai yi abin ne domin ya daidai da abin da yake cewa wa bid'atihi da bid'an shi allati huwa alaiha wanda yake a kanta kun gano wannan da kyau ku bid'ar da yake a kai da ɗarkaniyan da yake a kai ƙoƙari yake zo da abin da zai daidai da wannan domin ya gurɓata al'amarin yadda tarihin yake shi yasa daga cikin ƙa'idan da ake bi wajen karɓar hadithi in mutu ya zama ɗan bid'a ne ya ruwaito ba za a karɓa ba musamman ma abin da ke ƙara ƙarfafar bid'an shi in ya ruwaito wannan ba za a yadda ba jama'a mun gano wannan da kyau ku ba za a karɓi wannan ba ko da ɗai yanzu misali ya faru tabbas matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin al'amarin zamantakewa an samu ɗan rashin jituwa wata rana a gidan annabi wanda su kansu waɗannan da ke zagin matan annabi cikin maganganun da suke faɗi suna cewa matan annabi ba ma'asumai ba ne a ah, tocin da ba ma'asumai ba ne kenan in sun yi laifi mena ku na zagi shi yasa don ma suna laifin ne Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li ba an kuma rijisa a halal baiti Allah maɗaukin sarki yana son ya kauda muku da an rijisu ne ko iyalan gidan annabi yanzu kaga wannan ma wani hadath ne da ya faru akan abubuwan ne Allah ya saukar da wannan aya ya faɗa darajarsu da amma in sun taya sai su ce ba a su ayan ta sauka ba sai su fassara abin daidai da son zuciyarsu da mummunar aƙidansu in ka kawo masu awayin alkur'ani ai ga shi cikin kur'ani Allah maɗaukin sarki ya kira iyalan Ibrahim ya kira iyalan Musa da cewa ahalal baiti tare da cewa mace ɗaya ce ma Allah maɗaukin sarki ya ce wa menene eh, Allah yana magana kan mata Annabi Ibrahim ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahalal bait ita ɗaya ce alaikum ba ce alaike ba ba ce alai wani abu ba sai aka ce alaikum amma can da aka zo inna ma zi ba an ar-rijsa sai ce a ah, me yasa ba a ce an kunna ba sai aka ce an kum sai ka ce haka al'adan ahali yake in ahali ya zo to za a kawo shi ne da siga na jama'atu dhukur al-mukhatabun kamar yadda annabi Musa yake tafe da matan shi na min janibi tori nara qala li matan shi ne ta kaɗai amma ga ce mata ahalu amma matan annabi su tara a wajen yan shi'a ba ahalu ne, <laughs> mun gano wannan da kyau ko kaji dirkaniya qala li kuthu ita ɗaya ne da sai a ce mai im kuthi sai aka ce im kuthu aka kawo da jam'u jama'atu zukur al mukhatabun jam'i ne na maza saboda al'adan ahalu la'alli atikum mai ce la'alli atiki sai ce la'alli atikum ina fatan mun gano nan da kyau abubuwa ne in mutu yake Allah ko sai ga gaskiya ƙarara. Allah sai wanda Allah ya nufa kawai ya shiryu ba kai saka shirya da wanda kake so ba da aka samu wannan matsala sai Allah ya saukar da bayanai a cikin sotar tahrim in ta tuba ilallahi faƙada sagat bukuma ai da suka zo nan kaga abin Allah ya ba labarin ba abin da ya rage amma ɗan shi ya tashi fassara maka nan to sai ka ce matan annabi gara fir'auna da na ma da su iyakan abin da annabi Allah ya gaya mai kenan a Kur'ani kuma bayan saukan waɗannan ayoyin wai annabi ya ci gaba da zama da matan shi kun gano wannan da kyau ko bai ci gaba da zama da su ba to amma abin takeici abin takeici in suna ba da labari kai ka kai ka ce wani yaƙi ne aka kafa wanda ya fi badar da uhud da azab a gidan na yake ta yin shi ba magana ne wanda aka yi kafin sallah da bayan sallah ta wuce mun bayyance wannan da kyau ku annabi ne ya zo ya tarar da wannan matan shi hafsa ba ta nan ta je unguwa sai kira koyan ganshi sai ya shiga ɗaki da ita sai so kwanta sai ta dawo ta same su sai ta nuna bata ji daɗi ba kai ɗan shi a ko'in nan ka dai aka ce an ɗauko kishiyanta an kwanta da ita a gadanta ina ganin kan ba ta ji daɗi ba ka fahimci wannan da kyau ko ballantana ku yanga ina fatan mun gane a yanda ya kamata bai kamata ta ji zafi ba saboda manzan Allah ne shi baya laifi komai nashi daidai ne to amma ɗabi'a irin na ɗan adam da kishi irin na ƴamaci kun gane wannan da kyau ko? suna zagin matan annabin amma a lokaci ɗaya kuma suna ganin aicin da matan annabin ne sun kai darajar da ba za su yi kuskure ko laifi ko ba daidai ba na fatan mun gane wannan da kyau suna ganin wannan ba zai yiwu ba to shikenan annabi da ya garanta ya ɓaci sai ce ki bari kawai ba dai ku yanga bane na haramta ta amma kake gaya ma kowa to ya mace kuma da labari ko musamman wannan ku yanga sai da muƙauƙis ya zaɓi 'yan mata da suka fi kowanne kyau guda biyu ya yi koma su ya dauki ɗaya ya ba hassana ɗaya to ya sa daka da ita ita ta haifan mashi Ibrahim al-Mu'azzam annabi na fita sallah kawai shikenan kawai sai ita a Hafsa sai ta lallaba sai kawai sai je ta ce ma Aisha Aisha Aisha kunninki nawa mun gano wannan ne kyau ko ta ce ai Allah ya taimake mu ya dai haramta ta yau dai an huta ya kai sai ta bata labari tsab kazan su mata suna da wani abu daya wanda ake cewa na amanatul lahi ita kawa kawalli da ake yi da ita to sam in aka ji labari ko menene ganin suke in ta gaya ma ita kawa ko ba laifi bane cewa kai kake gaya ma kowa ta ce to shikenan to gaya ma Aisha ai duk kes ɗinsa ɗaya ne mun gano wannan da kyau ko duk kes ɗin duk iri ɗaya ne gan take ba wani abu bane to ana faɗin wannan shi kuma Allah maɗaukakin sarki kwatsan yin abin da aka yi ba kyauta ba shine sai Allah ya ce wa iz asarran nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha lokacin da annabi yi wani sirri da wata daga cikin matan shi kaga har yau Allah bai cire su a cikin matan shi ba duk abin da ma ku kuke zargin su sai Allah ya ce ila ba'd azwajihi haditha sai ce falamma nabba'at bihi yayin da ta bada labari wa azharahu Allahu alaihi sai Allah ya gaya ma annabi ta bada labari to da ya tashi ya kira ta to arrafa ba'dahu sai ce kiya muka yi da ke magani da na gaya mai kin faɗi kaza da kaza da kaza wa da an ba'dhin sai kau da kai a wani sashin falamma nabba'aha habihi da ya gawa mata wannan labarin tsab kin faɗa abin da nace kake faɗa ƙalar sai ta ce man ka haza wa gaya maka ita tunaninta Aisha ta faɗa wa ya gaya maka ta kenan in aisha ne to ba za a ƙara amanatu layi da ita ba kenan ƙala sai ce na ba'aniyar alimun khabir masani gwani wajen iya ba da labarin shi ya gaya ma kina da magana ne iyakan abin da ya faru kenan amma ɗan shiya ya samu wannan ku ya fara lilo sai fara cin mutuncin waɗannan kai ka ce yana cin mutuncin matan hitila ne ko matan hitila ba zai mata cin mutunci irin wannan ba matan annabi ne ba kuma Allah da kanshi da ya yi su ya aiko annabin ku ji fa da ya tashi magana sai ya amfani da kalman girmamawa wa iz asarran nabi yanda aka girmama sunan annabin haka su ma aka girmama sunansu ila zuwa azwajihi kuna fatan mun gano wannan da kyau to amma da yake su suna da matsala hadisan da ta faru wajen fassara sai a yi ta kwana a yi ta kwana maganan ma mariyan ma ba za a kawo ba hadisan shan zuma a ɗakin zainan ma ba za su kawo ba sai a ƙirƙiri ƙarya ya kai girman alkur'anin fallaye iri-iri a ta baka labari na ƙarere in wannan ya zo ya ƙara in wani ya zo ya ƙara a kan nashi haka haka littafansa yake cike da ƙarere sai ka karanta bihar al’anwar a nan za ka sha mamakin ƙarerayi ko tafsirul mizan ko tafsirul ƙummi da waɗannan littattafai na sharri duk abin da ke cikinsu kenan kai ta jin ƙarerayi abin da bai faru ba sai a ce duk in sun gama kawai sai ka ce kawai isnadi mun gano wannan da kyau ko Allah sai ka ji waɗannan ne ba suka rutu da gama magana a kansu sai ka ce waɗannan makaryatan Shin Allah ce in ta tuba ilalla muddin sun tuba zuwa ga Allah to shikenan amma dai faƙar sagar sagad kuma kun yi abin da ba daidai ba cewa Allah in sun tuba ba zai karɓa ba kuma gano wannan da kyau ko sai ce wa in zahara alaihi amma idan suka ce za tsaya su haɗa ƙarfi da ƙarfi sai ta abubuwan kishi irin nasu na mata to fa inna Allah huwa maulahu Allah zai shigo rikicin zai goyi bayan annabi wa jibrilu mala'ika jibrilu ma na cikin rikicin wa salihul mu'minina abubakar da umar ma suna ciki mun ga wannan da kyau ku malaman tafsiri fasar da suke mojan kenan wal mala'ikatu sauran mala'iku ma za su sauko ba da zalika zahir duk za su kawo ayari a rabbuhu in ɗallaka kunna in zai yiwu ubangijin shi ya ƙaddari cewa ya rabu da su an yi baddilahu a zuwajen to Allah zai canza mai wasu matan khairan min kunna wanda suka fi ku alkhairi ashe yanzu da bai sake su ba wanda ya kai su alkhairi in kaddara da zai saki to za a bashi waɗanda suka fi alkhairi to cin da bai saki ba kenan ba su ne shi sa ba a sa shi ya sake su ba lastunna ka ahadin minan nisa ba wata mace ta kai su jama'a mun da kyau babu muslimatin za a bashi musulma mu'minatin muminai ƙaditatin masu ƙana'a, ta'ibatin in sun yi ba daidai ba su tuba abidatin masu yawan bautan Allah sa'ihatin masu yawan sallan dare da azumi tsayyibatin wa abu abukara sannan a haɗa mai budurwa da zaurawa duk da aka gama matan manzan Allah hankalinsu ya tashi aita tashi ai mu ne mu ne dai Allah ya ƙara maimaita siffanmu ba wani canjin da za a yi kuma an kan da a hazabu ma an hana ma ya canza su ɗin. mun gano wannan da kyau ko matan da Allah maɗauki zarge ce babu irinsu duk za mu zo wajen tarihinsu duk waɗannan ƙazantattun maganganun da aka faɗi a kansu za a kawo ku ji ƙarya ne tsakwaranta ko mutum ba zai addini ba sai ya zagi aisha da hafsa kun gano wannan da ke ku in kuma ya ta sai ɗauko wannan abin da ya faru kawai shi kenan sai ce wai ga abin da ya faru fushin da Allah maɗaukin sarki ya yi da sun kan da sotul a hazabi, ai cewa ya ayyuhan nabi azuwa jika. an fai fushi da su amma still ba a kira sunan sai da a ce masu matanka. In kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhir. In Allah da manzan shi ke so to shi kenan ku ci gaba da zama amma wa in kuntunna turidna al-hayata duniya dunya wa zinataha to fa ta'alaina ummati kunna usarrih kunna sarahan jamila in duniya kuke so to za a sallame ku in Allah kuke so to shikenan Allah ya tanadin gara basa mai kyau kaza kaza kaza kaza kaza da annabi ya kai masa tallan abin da Allah ya ce gaba ɗaya sai suka zaɓi zama da manzon Allah sai suka tuba daga abin da suka yi to sai a cikin jawabin sai Allah ya goce annabi da ana cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika yanzu akwai annabi yana tsakiya za a gaya mai ya gaya musu yanzu kuma sai Allah cin da sun bi an shirya sai Allah ya goce annabi sai koma yana magana da su kai tsaye ya nisa annabi ya kumatan annabi ya kumatan annabi ya kumatan. yanzu akwai girmama da ya kai wannan mun gano wannan da kyau ku da suke sun burge Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce me wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyayen mumine ne kun ji wata kuma annabi Allah ya hana bayan rasuwan shi wani ya auri matan shi yace kuma mugun abu ne har a wajen Allah amma wani ta kadari wai waɗannan matan to Allah da ya kiyaye ba su waɗannan ban ka samu iyayensu ma ba wanda ya san sotul ahzab balantana ya haddace ta ba noma suke ba kun gano wannan da kyau kuma fiyancinsu ba ƙauyawa ba ne in ka ga ɗan boko yana shi a fasiki ne saboda an halattar mai ƙila mai luwaɗi ne an halatta mai yin luwaɗi mun gano wannan da kyau ko ƙila mazinaci ne an halattar mai da mutu'a shi ne kawai amma salihin mutum wallahi ba zai wannan abun ba ko kuma ga mutum kammalalle to mutum ne wanda yake sha'awan ƙarya da cin amana to zai iya shiga saboda akwai inda za a yi mai ɗan waje da zai makale a cikin wajen za mu zo cikin karatuka Da abin da aka karanta aka ji hadithai da ayoyi na kwarai akan yadda Allah madaukakin sarki ce a rayu sai ka ce wannan musulunci ne sai a ce to kuma addinin shi'a ga jisu kuma yadda suka ce mun gano wannan saboda wani ɗalibin shi'a ne je yake tambaye wani babban malamin shi'a ya ce garin da yake ce rani duk malaman shi'a duk garin ba malaman shi'a duk malaman sunna ne to kuma abubuwa na rikice mai addini yanzu yaya zai sai ce ka je ka samu malamin sunna ka tambaye shi wannan matsalan in ka ji sai ka ce an haɗa kai ko sai ce duk abin da ya gaya maka sai ka yi kishiyar shi shi ne mazhabinmu mun gano wannan da kyau abin da ya gaya maka to mu aka san shi muke za mu zo za ku ji har littafi za a zo a karanta yi sai an zo kan wajen wannan samfoti ne Allah madaukin sarki ya samu dace ba abin da za ɓoye musulmi kowa ya kasa kayan saidawan shi duk wanda ya iya bayani sai a tayyana shi amma da abin da aka faɗi ka faɗi inda ya zo da isnadi ingantacce ba kawai mutum ya gama surutu kawai sai ya ce shi kenan shi da kai mai karatu ne sai ka je karanta yana nan dukkan littattafai Allah shi kiyaye yawa kun ji wannan hadisar ta uku ko na hudu ibradul mathalib wal akhta su kullum kokarin bayyanar da kuskure na mutum ne da abubuwan zargi in ana so a cikin tarihi alala tarihin ka to su ba za ka taba jin alherin mutum ba Kullum abin zargi za a ta kawa yawa ne kaza gobe yi kaza jibiya aikin a sha kaza tun da kake baka taba jin ɗin shi a yayi ba sahabu manzan Allah ba baka taba ji ba kai sai ka ɗauka tun da annabi ya zo rigima ake tai da sahabbai har annabi ya mutu su fa ba taba zaman lafiya a musulunci ban ka zauna tare da su wai an zauna an yi wani abin alheri ba taba yi ba kullum cikin buge-buge da koke-koke da tsinuwa da zagi da bakar magana kullum kaje ka zama tare da su kullum aikin kenan mun gano wannan da kyau ko kullum aikin kenan ya daga cikin hanyar bada tarihi shine bibiyan aibi yau wane ne kuma ya abin asha to kenan sai a zo sai a fada wa huwa an yajtahida sai yace huna takunu qissatun sahiha a nan za a iya samun labari na gaskiya ya faru walakin yubrizuha ibrazan yurakkizu fihi alal akhta shi wanda yake neman ya bata tarihi ko ya cin mutunci ko wani batanci da yarfa da sharri da kage to zai samu wata yar gaba ne ta lilo akan wani kuskure da wani yayi kamar wancan abin da aka Allah ya bada labarin ya faru a cikin gidan annabi yanzu wani abu ma ba da labari ne duk fa abubuwan da salmanin rashid ya kawo a cikin ayoyin shaidan ɗin shi mafi aksarin su ba'in shiya ne suka kawo su ka buɗe littafin ka karanta ka gani duk sai kaga kashi 99 ya dogara ne akan waɗannan ruwayoyi na ƙarya na abu mekhnaf mun gano wannan da kyau ko sai ce ba gashi an yi kaza ba kawai sai zagi ai sun ce sabon annabi sun yi kaza sun ce matan annabi sun yi kaza mafi aksarin waɗannan abubuwan a ciki ya kwaso yake waɗannan abubuwa. kullun su ban da sharri ga malaman musulunci ba abin da suke yi kullun kullun ba wani abin da zaka ji na alheri ya fito bakin su ina fatan mun gane wannan da kyau mala yace wa yaghatti ala ayyati mahasinin wani abin arziki na mutum ko to kokarin danne shi suke yi boyewa suke yi ba san kowa ya ji ballantana ya ji ya yaba yanzu duk aikin alherin da Abubakar ya lokacin hijira kaddara Abubakar bai taɓa yin komi a musulunci ba sai hijira da Allah maraukin sarki ce ya yaqulu li sahibihi la hazan inna Allaha ma'ana a lokacin da ya ce ma abokin shi Allah na tare da mu to ma ba za su ɗauko maganar sahib ɗin ba sai shiga gani ko matsoraci matsoraci yi ce. yana taraki wai sai da annabi ya kama bakin shi ya danna bakin shi kar ya zo ya tona su kaji ƙarya sai ka ce yana ciki waye ruwa ta wannan magana mun gano wannan da kyau in suka fara wannan ƙarerayin da ƙoƙarin suka to alherin mutum ɗin ma sai su danne shi ba ma za a faɗa alherin ba tun da kake a duniya ba ka taɓa jin alherin abubakar ba shi kuma annabi har ya mutu ya yi da shi ba ka taɓa jin alherin umar a bakinsu ba har annabi ya mutu ya yi da shi ba ka jin usman a bakinsu ba ko aisha ko hafsa ko wata daga cikin matan annabi kai sai ka ɗauka annabi kullum cikin tashin hankali yake amma su kuma suna zaune lafiya da matansa a gida shi kuma annabi ya kasa daidaita gidan shi jama'a wannan mutumin da yake neman ya bincike don dangane da addini ya musulunta sai ga annaban addinin da mabiyan addinin haka suke jama'a zai ba addinin shi yasa siyuti yake cewa ba'adu homli yubsi da wasu na kirkiran hadisi irin su Abu Mikhnaf din nan kawai yubsi da addinin Don su kace kace da addinin wannan duk irin su ne kuma sai zama malamin tarihi kuma sai zama makaryaci to duk abin da ya kalla ya zindima makarya kawai shi kenan sai su kwasa mara balale sun samu abin yi shi kenan sai a ankara sai a tafi shi yasa mun gode ma Allah da ni'iman isnadi magana sai ya kawo isnadi kuma sai an binciki duk wanda yake cikin isnadin in ya tabbata a karba in bai tabbata ba ai watsi da shi Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum